wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi a'immatul huda wa masabihi duja wa man tabahum bi ila yawmiddin amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan lokacin da nake so mu yi magana akan wajabcin kare alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam karkashin waɗannan nukat wato gaɓoɓi guda biyar na tilka ashiratun kamila 'yan kwanakin nan abubuwa suna ta zazzagayawa na wani malami da ya waɗansu bayanai ko maganganu da suka shafi abubuwa guda biyu abu na farko dai shine haƙƙun lahid wanda yake shine ifraduhu bima yastahiqu kadaita Allah ga abin da ya cancanta na uluhiyya ko rububiyya ko asma'u sifat abu na biyu shine mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruhu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da mutunta shi da bashi matsayin da Allah sarki ya bashi abu na farko shine wato <clears throat> haƙƙin allah maɗaukin sarki dama allah ya gaya mana a cikin ayat da malamai suke mata hukukul ashara wa abdullaha wala ko bihi shay'a wa bil walidaini ihsana saka haƙƙin allah babba shine a kaɗaita shi ta dukkanin fuskokin da muka faɗa kar a sa mai wani abokin tarayya <clears throat> wannan kuma ita ce da'awar dukkanin malaman ahlus sunna a ƙasar nan ta najeriya tun daga babban malaminmu sheik abubakar muhammad gumi zuwa yanzu abinda malam ahli suna suke kira shine a san haƙƙin allah domin a baiwa allah haƙƙinsa a san haƙƙin bayi kuma domin ka a cakuɗa shi da na allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu shine wannan ita ce da dukkanin malaman ahal sunna shine abu na biyu nazarin ilal kutub wal wasa'il idan mu hakalle wato littafan da malaman ahal sunna ke karantarwa da kuma hanya da salo da tsarin da suke karantarwa sai ga kullum abin da suke kokari shine su nuna matsayin ubangiji da haƙoƙansa da ke banta da su da kuma yadda za a kaɗaita shi da bauta abu na uku shine ba sai an yi amfani da lafazi ko salo da wani kan iya fakewa da shi ya ce an yi rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko an nakasa shi sannan za a ce an yi da'awa ta sunna ma'ana wato da'awa ta sunna yin ta baya nuna cewa dole sai an rika amfani da waɗansu lafuzan. da bai kamata a yi amfani da su ba ta yadda wani zai iya fakewa da wannan ya faɗi wani abu kuma wannan korowa ce ta ƙura'ani ubangiji ta baraka wa ta'ala lokacin da sahabai suke amfani da kalmar ra'ina wadda yahudawa ke amfani da ita sai ce ayu na amanu la ƙolo ra'ina wa ƙolon zurna saboda kalmar ra'ina tana ɗaukan ma'anoni guda biyu mai kyau da mara kyau su sahabbai manufarsu ma'anar mai kyau su kuma yahudawa manufarsu mummunar ma'anar to sai allah ya ce su aji wannan baki daya su ɗauki wadda ba ta da ɗaukar wata ma'ana wadda ba ta da kyau to wannan shine koyarwa ta ƙur'ani kullum mai da'awa ya ɗauki abin da ba zai kawo kace na ce ko saɓani ko rikici ba ga abin da bai kamata a yi ba abu na hudu shine yin amfani da uslubin da zai haifar da kace na ce ga 'yan bida'a ko yi ma juna martani ba shine yin da'awa zuwa ga tauhidi ba ma'ana wannan gabar tana nuna cewa ba wai sai mutum kullum ko lokaci bayan lokaci ya rika fiddo da waɗansu kadaya ko ya rika amfani da waɗansu lafuzza ko uslubi wanda zai tayar da ƙura ai ta kace na ce ai ta rikici to shi ne ya zama malam mai kira zuwa ga tauhidi ba shi ba ne ba idan muka kalli su ahlus suna wal jama'a yastaghilluna ayi fursa kowace dama suna amfani da domin su isar da sakon tauhidi su isar da sakon bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna iya kallon wannan daga abubuwa guda biyu na farko shine da awa annabi nuhu alaihi salatu wassalam yadda suratul nuhu ta gaya mana sannan abu na biyu shine hadisin manzon Allah bashiru wala tunaffiru kasu kullum ahlus sunna suna kokarin su zo da abin da za su jawo mutane ne ba abin da za su kore mutane ba abu na biyar shine shine shi dan bid'a kowane lokaci neman shubha yake yi a cikin zantutukan malaman ahal sunna domin ya yi amfani da su wurin kange mutane daga fahimtar tsantsar tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi malami na ahal sunna tunda ya san kullun shi ya su bihi kullun an zira mai ido an kashe kunne so ake ajiya faɗo wani abu ko da akan kuskure ne to me ya kamata ya kasance fatin mutum ne mai tunani mai hangin nesa mai sanin ya kamata ba ta ba da ba da kofa ta gaskiyar ta karya ba da za a zo ana bata da awa sunna ba wannan kuskure ne abu na shidda shine kasancewar malami baya ganin yana da <coughs> kasancewar malami baya ganin yana da na gaba da shi wanda zai girmama ya mutunta ya ɗauke shi matsayin shugaba domin yawan shekaru ko gabata ta da'awa ko ilimi ko ɗaukaka ko kasance shi shugaba to babu shakka wannan to babu shakka wannan alama ce ta ɗamsil basira kuma ba abin da hakan zai haifar face wato ci baya da taɓarɓarewa da kuma ganin cewa tafi suna ba ta da tsari ma'ana wannan abin da yake nunawa shine wato shi malami na ahalus sunna kullum yana da ƙoƙarin kiyaye aljama'atu rahama wal azabu furqa kullum tunaninsa shine yadullahi ma aljama'a kullum hangensa shine wa arsimu bi jami'an wala tafarraqu saka kullum kokari ke hada kai da 'yan uwanshi ahlus sunna da masu da'awa da malamai domin a ƙara gyara abubuwa a ci gaba ba kokarin yake zaman kansa ba ya kasance shi kadai yake tafiya baya da magayi baya da maga isa kuma baya ganin kan kowa da gashi kowa yana iya suka ko ya aibanta ko ya tuhumi aƙidarsa shi ne kadai na kirki shi ne na allah wannan ba ƙida shi ta ahalus sunna ba kuma kuskure ne ba ko ɗan kaɗan ba abu na bakwai duk malamin da baya ganin shugabanni da malaman izala da kuma sauran malaman salafiya a matsayin waɗanda suka kafa tauhidi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasar nan da sauran ƙasashen afirka to babu shakka ya hau shalda ya kama tafarki na karkacewa sunna a ƙasan nan shekaru hamsin da suka wuce zuwa yanzu kowa ya sani ko ɗan bida'a ya sani cewa malaman izala da shugabanni na salafiya su ne suka yi tsaye suka kafa ta ba dare ba rana to kuma cikin wa'annan dole akwai wanda ya fi ka yawan shekaru akwai wanda ya fi ka yawan ilimi akwai wanda ya fi ka ɗaukaka akwai wanda ya fi riga ka kira zuwa ga sunan nan akwai shugabanni to idan ya kasance kai kowa baka ganin girmansa kai ne kadai ka isa kai kake yi to babu shakka wannan abubuwan akwai hasada a ciki abin da ya batar da yahudawa abu na takwas akan wannan Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min minal muhajirina wal ansar sai ce wallazina taba'uhum bi ihsan akwai as a musulunci akwai rigayewa ne yana gabana a abu kaza to zan mutunta shi zan girmama shi zan bashi wani daraja da alama ɗaukin sarki ya bashi wannan shine abin da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ke karantar da mu lokacin da dawatar shin famta ta shiga tsakanin na Abdurrahman bin Auf da kuma Khalid bin Walid sai manzo Allah ce la tasubbu ashabi yace ma Khalid kar ku rika aibanta sahabbaina yana nufin abraham bin auf tsar cewa khalid sahabin manzon allah ne gwarzo wurin yaƙi amma idan haka kwatanta shi da abraham bin auf to yana baya baya to wani ita ce karantarwa ta sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam na gaba da gaban shi wa fauka kullu zai ilmin alim abu na tara shine dole ne malaman ahalus sunna da mu ɗalibai mu wato kalli waɗansu ma'alim guda uku kullum su kasance su ne nasba a ayunina su ne abin da muka sa gaba su ne madubinmu abu na farko shine huwa islamiyya innamal mu'minuna ikhwatun fa asluhu bayna akhwaykum abu na biyu shine at-tarahu muhammadur wallazi wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari ruhama'u bainahu abu na uku kuma shine at-ta'awun wa ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan babu shakka in muka dauki wannan ma'alim din za su taimaka mana wajen samun fahimtar juna da haɗin kai da kuma sunna ta ci gaba abu na goma shine yin amfani da hikima wurin da'awa asalin da'awa dama ita ce hikima shi yasa Allah ce udu ila subili rabbika bil hikimati wal mau'izatul hasana yace ce Allah sallallahu kai kira zuwa ga tafarkin ubangiji zuwa ga tauhidi ta hanyar hikima da wa'azi mai kyau kuma Allah ya ce ka gaya musu kul hazihi sabili a da'u ilallahi ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushirkin ka gaya musu cewa wannan shine tafarki na ina kira ne zuwa ga Allah ni da wanda yake tare ni muna yi ni kuma akan basira basira shine ilimi da hikima saboda haka shi sa karshen shi sai Allah ya ce mi wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su ahlul kitabi ta fuska mafi kyawu da abin da yake shine mafi kyawu a wata ayi sai ce mi wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum sai ma aka sanya ka'ida in ma za ka yi jayayya da su to dole ne ka yi da abin da yake mafi kyawu sai Allah ya bada misali ya ce qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun kenan idan kana tare da mutane kana jayayya da su akwai buƙatar kai ibrazi na nuqatul almuttafaqu alaiha sannan ka zo da almukhtalafatu fiha shi ma akan uslubi na hikima da sanin ya kamata saka yan uwa dai a takaice a cikin wannan muna iya fahimtar cewa ubangiji tabaraka wa ala yadda kowa ya sani shine mahalicci shine mai arzitawa kwanan kuma shine abin bauta na gaskiya duk abin da ba shi ba bawa ne cikin mafi girman bayi su ne annabawan allah da mala'iku a cikinsu kuma wanda ya fi kowa girma ya fi kowa matsayi ya fi kowa ɗaukaka wurin Allah shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine khairu lahi alal itlaq shine yafi kowa cikin bayan Allah ba tare da togancewa ba tun da Allah ya duniya har ta tashi ba wanda ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saka za a ba shi haƙoƙansa na ihtirami da ladabi litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila saka dole at-ta'zir wa tawqir mu tabbatar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babbar gabar da ta kawo can kace na shine maganar fassara ayar cewa allazi ne za a sabar hun musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un farko Allah yana magana ne jarba da zai bayi wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat zuwa karshe Allah zai jarbayi a nan duniya da tawaya ta rashi na mutuwa ta gobara ta rashin dukiya ta rashin lafiya da makamantansu to sai Allah ya bayyana bayan idan wani ya su za za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana neman taimako ne lokacin musiba da ta samu musulmi kamar a wurin Allah kaɗai kamar yadda wannan aya ta tabbatar haku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa idan musiba ta samu allah ne kaɗai ake neman taimakonsa kenan yin istigasa neman taimako a irin wannan gaba ba a yi da kowa sai da allah maɗokin sarki duk wanda aka yi da shi to an yi shirka in kai wannan fasirar ga wannan ayar yadda duk sauran malaman tafsiri suka yi me matsala a ciki ba wata matsala saboda haka baya daga cikin cewa wai sai an faɗi sunan waɗansu mutane an aibanta su shine da awa zuwa ga sunna ka faɗi shehuwa ne ka ce zarafinsa ka faɗi shehuwa ne ka aibanta shi sai kan ce shine da awa zuwa ga sunna wannan ba shine da awa zuwa ga sunna ba balma wannan mafi yawan lokuta yana shiga cikin wato barna cikin da'awa domin yana shiga cikin nasikin fadar Allah maɗaukin sarki wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yusubbullaha adawan bighairi ilmin abinda mutum yake girmamawa in ka wulakanta shi shi ma sai wulakanta naka saka wannan baya daga cikin da'awa ta sunna ko kuma uslubi na da'awa na sunna ko kuma jarunta a cikin al'amarin da ya shafi wato al'amarin da'awa surka daga ƙarshe wannan abubuwan muna akan haka muna kira ga gwamnatin jihar bauchi da tabbatar da an yi wannan mukabalar kuma ta yi ƙoƙarin kiyaye abubuwa kamar haka abu na farko a sanya da tsayayyun mutane abu na biyu a sanya shi live gidajen rediyo da tv a yi shi kowa yana gani kuma yana ji don kar wani ya ce labari an ka bashi abu na uku wannan kwamitin su yi adalci abu na hudu idan an same sa shi mai wannan da'awar da laifi ko da na rashin ladabi ne ga alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a yi masa hukuncin da ya dace da shi wallahi ba abin da zai faru ko an hukunta shi ba abin da zai faru za a zauna lafiya kuma wani ma ba zai kara ba abin da za a yi mai na farko a yi mai haziri ta hanyar a ja kunninsa a gaban al'umma ko kuma na biyu a yi masa fada a gaban al'umma ko kuma na uku a yi masa bulalin da suka dace da shi na tahaziri ko kuma a ɗaure shi a kai shi gidan maza ya ɗan shakata can wurin ko kuma abu na uku a dakatar da wato karatuttukan sarba da sallar shi baki ɗaya a hana mai yin komai idan kuma ba a same sa da laifi ba to a hukunta waɗanda suka yi suka yi ƙararsa suka ɓata masa suna ina so in ji hankalin 'yan uwa kan wani abu shine ina so in ja hankalin al'umma musulmi akan wani abu a koyarwa ta musulunci shi zagi ko cin mutunci ko wulakantarwa ba sai an yi wa mutum ashar ba ni ba na daga cikin masu ganin cewa wai malam idris abdulaziz ya zagi annabi ko ya kaza kwata-kwata amma dai ina fahimtar cikin abubuwansa akwai rashin ladabi ga janibin manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan ma kalli kissa guda biyu ta alkur'ani da ta shafi harka iyaye allah maɗaukin sarki ya gaya mana idan mu'mini ya samu kanshi a halin iyayensa ba musulmi ba ne ba ya kamata yi da su ya kyautata musu gaba kaɗai da ba zai musu biyayya ba shine me wa in ja hadaka in suka yi ƙoƙarin janka akan ka zo ka yi shirka da allah sai allah ya ce mi kar ka yi musu biyayya amma wa sahibu ma duniya ma'arufa tare da wannan abin da suka yi na ka zuwa ga shirka zuwa ga kafurci to ka ci gaba kyauta musu amma kar ka yi wannan kafurcin ko shirka din misali mahaifi ne yake da 'ya'ya guda biyu shi mahaifin ba musulmi ne ba fada ne ma shi su kuma 'ya'yansa guda biyu musulmi ne zaidu da amuru sai kira zaidu ya ce zo ka sau man giya sai ce baba ko dai in sau ma nono ya ce kai ni giya na ci to baba da Allah ya haƙuri daidai wannan gabar dai giya ita addinin mu na musulunci an hana a saya ko a sayar amma in kana son ima wani abu wanda ba wannan ba zan yi ma. da ya kira amuru ya ce amuru zo ka so man giya sai ce giya ce magana banza yanzu nan waye banza uban na shi kenan ba ladabi a musulunci wani magana da ya faɗa laifi ce bai girma shi bai mutunta shi ba ba haka ya kamata ya mai ba wa sahibu mafi duniya ma'arufa wa kullahu ma qawlan karima haka qur'ani ya faɗa wa kalli kisa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam shi mahaifinsa ya ta kiransa ya abati la ta abudu la ya abati ya kaza da karshe sai ce mi a ragibin anta an alihati ya ibrahim da illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya bayan abin da ya mai ya ce yanzu kai ibrahim kana kyamar wannan gumakan ne namu to idan baka daina wannan da'awar ba zan sa a jefe ka a garin nan sannan kuma za mu raba hanya da kai ba ne ba ka ya ce ƙala salamun alaik ciya babana amincin allah ya tabbata a gare ka sai kara da mi sa'astafiru laka rabbi innahu kana bi khafiya ya babana zan ci gaba da neman ma gafar ubangiji da neman ma shirya da sauransu to wannan mahaifi fa wanda ba musulmi ba Qur'ani ya ce a yi haka sunan manzon Allah ta bayyana ina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yan uwa wallahi iyyakum thumma iyyakum duk abin da ya shafi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mutum ƙoƙarin yake ya mutunta ta duk abin da za ka faɗa ya zama yana iya ɗaukar rashin ladabi ko yana iya ɗaukar harshen damo a kan manzo Allah sallam to bai kamata mutum ya yi shi ba muna roƙon Allah sarki ya zo da ƙasar mu lafiya ya fahimtar da mu addini ya kuma haɗa kanmu da ƙarshe kuma ina kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi cewa yanzu wannan wata jarabawa ce Allah ya ma ya gani za ka tsaya ka taimaki addini ko ko za ka rahashe ka yi zaman ka tun da ba ka yi aka taba ba babu shakka ɗauka irin wannan matakin ga wanda ya irin wannan abun ko wanda suke makamantan shi akwai masu fitowa da da'awoyi mutum ya kawo da'awar ta sama alkitaba ta zama musunna a hankali ma ba a ɗaukata to wannan ya kasance shi ne abu na farko duk wanda ya zo da abin da ya saba mu addini baro-baro to a sa kwamiti ya kira shi a zauna da shi a yi mukabala da shi in ba daidai yake ba dokan mai mataki ya janye wannan maganan kuma kai kara irinta idan kuma shi ne akan daidai sai a gaya mutane cewa daidai yake ya ci gaba da da'awar da yake Allah daukan sarki ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi